حدثني محمد بن عبيد العبيد الغبري وابو كامل الجحدري واحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فهججت أنا وهميد بن عبد الرحمن الحميري حجة يقال حجة ويقال حجة yace lokacin da ma ya يفدي ابن da ya faɗa game سيمك kadar sai muka musunta haka sai na je أنا وهميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف yace sai koro sanadin ya koro hadisin kamar hadisin da muka karanta tun farkon karatu yace a cikin wannan riwaya akwai ƙari akwai rage an samu bambanci kaɗan baya baya canza komai cikin ma'ana قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا لقينا عبد الله بن عمر عبد, عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن عمر عن, عن, عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس البرون الظهور إيشي وترانا ما الله صلى الله عليه وسلم يكسر شيء ظاهرا أيا في تيا بينا ممتان ينا قي ينا لذلك قلنا البرون الظهور على حد قوله تعالى سبحانه وتعالى وترى الأرض بارزة وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم ولما برزوا لجالوت manzo Allah ya koyana tsaye ya bayyana musu fa'atahu rajulun sai wani mutum ya zo mishi fa sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal imanu suna zaune dama an hana su suyi tambaya iska ce suna sha'awar su ga wani mutumin kauye amma mai hankali ya zo yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su samu ƙarin bayani su fa'idantu wannan mutumin da ya sai ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal imanu menene imani kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce an tu'mina billahi ka ba da gaskiya da Allah kai imani da Allah samun nan sarki wanda ya samar da komai shi kadai za bautawa shi ka kadaita shi cikin abubuwa guda uku ka kadaita cikin ibadarsa cikin rububiyarsa cikin asma'i was sifat an tu'mina billahi ka ba da gaskiya da samuwar Allah madaukakin sarki shi ya halici wannan halitta da kake gani duk baki daya huwa allazi wahabahum alhayat wa huwa allazi yaslubu minhum alhayat liyawm alqiyamah shi ne ya samar da wannan halitta duk da kake gani shi ya ba su rayuwa kuma shi zai karbi abinsa ranar tashin kiyama kuma ya tashe su ya musu hisabi ashe wannan rayuwa ba an zo kowa ya abin da yake so bane Allah madaukakin sarki shi ya samar da kai ya samar da kai ya baka rayuwa sa'annan ka rayu gwargwadon shekarun da Allah ya zaɓi ya yanke maka lokaci na cika za ka bar duniya ko kana so ko ba ka so sa'annan kuma ka shiga kabari wata rayuwa kuma wani hali kuma daban sa'annan kuma ranar tashin alkiyama a wayi gari kuma gaba ga zatin Allah ran nan za a yi hisabi an tumina billahi wa mala'ikatihi ka ba da gaskiya da mala'ikun Allah akwai ta halitta da Allah halice ta sunan su mala'iku an haike an halice su ne daga haske ba sa ci ba sa sha ba sa kaza la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna su mala'iku Allah da ya halice su bai sa musu cikin tabi'an halittar su iya sai sabo ba don shi yasa ba za su iya yin sabo ba ba za su iya yin sabo ba dan adam kada aljani sai da Allah halice ka shi yasa maka tabi'a zaka iya kuma zaka iya kini da sai kalla ya ya dora ma kalifanci ya baka ikon yi ko kar yi to ka zaban makanka in ka zaban makanka alkhairi sai ka je ka samu sakamakon alkhairi in ka zaban makanka sharri sai ka je ka samu sakamako daidai wa daida aikin da kai wa Allah baya zalunta kowa yasa aka ce mas'alal qadara aka alkaza al-qada'u wal qadar fil sirri ne na Allah a cikin halittarsa shaitan zai zo ya shiga cikin kwakwalwar kana to in Allah ya sa ya kaddara ma mutum yin kaza dan me zai kama shi in Allah ya tilasta maka yin abu kuma ya kama ka ba ya zalunci ba kenan wa ma rabbuka bi zalimin lil abid inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu kwakwalwar ka shine ita ce za ta kama wannan tunanai to ai abin ai kaman babu adalci a ciki ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ba su aiki da kwakwalwa kenan sun manta sirrin a shari'ar Allah wai alqahu fil maktufan wai ka kama mutum ka daure shi haka hannunsa sai ka jefa cikin ruwa cikin kogi cikin teku sannan kuma kace kada ya wai suna nuna cewa akwai zalunci kenan ko sai aka ce a'a Allah bakin sarki ko lokaci take riya maka wannan to Allah ce inni haramtu zulma ala nafsi Allah baya zalunci wa ma bi وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم Allah ba ya zalunci ba to yaya za ka yi ka fahimci wannan abu za ka ce duk inda ka kai a cikin rayuwa akwai wani tsurkuki akwai wani lungu akwai wani lokaci akwai wasu abubuwa da kwakwalwarka ba ta iya ɗaukowa sai ka sallama ma Allah bakin sarki da manzon abin da suka faɗa duk sa'an da zaka dauki hankalinka ka gano wani abu duk sa'an da ka fi yawan bincike a ci duk sa'an da ka fi yawan tsudewa ka shiga daji da bata mun gane ko to sai ka sallama Allah baya zalunci to yaya aka yi aka ce ai an kaddara ma wani kaza ne ai ba tilasta shi akai ba Allah ya bashi ka lura duk abinda baka da zabi a ciki Allah baya kama ka Allah zai ma azaba Allah ba zai ma azaba ba ka yi lissafin duk abin da Allah zai kama ka da shi ya baka rana ko baka laifi ya ma azaba duk abu ne da zaka iya yi zaka iya kin yi Allah ya baka wannan iko sai ka zaban kanka abin da ka zaban kanka daidai da abin da ka zaban kanka shine za a je a sakayya akai mun gane ko kada ka taba tunanin cewa ka azzalimi ne Allah baya zalunta har abada baya zalunci wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kitabihi da littafin Allah sai ce wa kutubihi ne yace wa kitabihi ولقائه da haduwa da Allah madaukin sarki wa rusulihi da manzannan Allah ka tabbatar da ce akwai littafai da Allah ya saukar ma bayan sa nagari annaba da manzannai wa rusulihi da manzannai kuma mala'iku manzannai da Allah sune tsakani tsakanin Allah madaukin sarki da bayan manzannansa na mutane rusulihi kuma manzannai na mutane tsakanin da su ke yada addinin Allah su ne mala'iku ke zuwa su fada musu Allah ce ai kaza Allah aiko yayi wahayi da kaza su kuma su tashi su yada wa mutane addini su kira zuwa ga addinin Allah manzannai guda biyu kenan na mala'iku da na manzannai na mutane wa tu'mina bil ba'fi al-akhir kuma kai imani da tashin alkiyama wannan imani da tashin alkiyama din matsala ce mai matukan muhimmanci abin da yake kawo maka wahalhalu shine kana mantawa cewa ai akwai tashin alkiyama tashin alkiyama din nan ta zo yanzu ko ta zo bayan shekara miliyan duk ɗaya take wajen Allah madaukin sarki shi yasa sai kaga in raunin imanin ka da tashin alkiyama yake sa da wani ya zalunce ka wani ya bata ma sai garan ka ya bace kana san ina ma da Allah tashin alkiyama yanzu a ga mai gaskiya a ga mara gaskiya duk wanda ya zalunce ka ka kyale shi hmm. kyale shi akwai wata rana da za a zo a tashi kowa a yi kowa sakayya wanda ya zage ka wanda ya makage wanda ya hana ka wanda ya bata ma wanda ya menene da menene ba zalunci maka ba to da a ce ubangijinka yana mantuwa ne sai ka ce to in Allah zai manta fa ai wannan ya zalunce ni kenan ya sha ubangijinka baya bacci baya gangagi baya mantuwa kuma ba raunan ne ba shi da rauni Allah madaukin sarki shine alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yasa duk sa'an da mutum yayi abu sai ka kyale shi ka ce akwai ranan biyan bashi akwai ranar da Allah zai tashe mu yau kana da karfi ka fi karfi na kana da iko kana yi za a waye gari ranar tashin alkiyama baka da mulki baka da iko baka da komai lokacin kuma ni ne Allah zai ba karfi don ni ke bin bashi Allah zai kwato hakki na ya bani to sai ka tabbatar da cewa ba duk arzikin da Allah ya baka ne zaka ci shi a duniya ba wani arzikin lafiya zaka ci wannan ya kwace wannan ya zage ka wannan ya yaudare ka wannan ya ci amanan ka wannan ya maka wa'annan duk abubuwa ne da zaka je lafiya ka same shi sai sa dole ka yi hakuri da irin waɗannan hakuri da wannan ya danganci iya gwargwadon karfin imaninka da tashin alkiyama farko ka san cewa alhayyul qayyum shine Allah marwakin sarki la ta'khudhuhu sinatun wala nawm baya gangari balle bacci duk abin da ake yana nan rubuce ko shekara miliyan da suka wuce bayan aka yi ko biliyan da za su zo daga gaba Allah madauki sarki duk wa'annan suna nan rubuce da a tashi kiyama wancan lokacin da a tashi kiyama yanzu ko zuwa miliyan sana duk ɗaya suke wajen Allah wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada to shi yasa sai ka samu sanyin rai yana yi suka ce to aya ko wata ranar da za a yi sakayya akwai ranar sakayya akwai ranar kin dillanci akwai ranar kaza kaza sai ka ji sanyi ka tabbatar da cewa Allah madaukin sarki ba azzalimi bane balle zalunce kai goyi bayan sa Allah madaukakin sarki ba ba ba ba da ishi bane balle ka ce an fi karfin Allah Allah madaukakin sarki baya mantawa balle ka ce to Allah ya manta ba Allah baya bacci ko gengedi balle ka ce to a lokacin da yake zalunta dan in Allah na bai mala'iku na rubuta duk baki daya to sai in kai imani da ranar lahira sai ka ji sanyin al'amari suna zuwa kai ba za ka gaza bacci ba ba sai ka sha magani ba komai yazo sai ka bashi wuce yanda yazo sai ka bashi wuce haka qala sai ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal islam wancan hadisin jibril an fara da musulunci imani ihsani wannan sai ka faru da imani sannan ka ce musulunci mal islam qala sai ce al islamu musulunci mubtada kenan huwa anta abudallah shine ka bautata wa Allah madaukakin sarki kai in kana son ka san kololuwar mecece ibada shine i karkai yi eh, wannan karkai wannan duk sa'an da ka tsaya inda aka ce yi kai inda aka ce karkai kake yi to ka zama cikin manya manyan waliyan Allah madaukakin sarki garin ku an san da kai ko ba san da kai ba ka zama cikin manya manyan waliyan Allah madaukakin sarki mun gane ko me ce ibada al ibadatu yuhibbu Allah ta'ala wa yardahu min al aqwali wal af'ali al zahira wal batina hmm. abinda كما mai ibada anta abudallah sai ce ka bautata wa Allah madaukin sarki shine musulunci wala tushrika bihi shay'a wala tushriku bihi shay'a ina mana ka bautata wa Allah zai ce to kada kuma kai shirka yace eh dan a samu bambanci tsakanin ka da mushrikai mushrikai din su ma suna bautata wa Allah to amma sai aka samu me kuma suna shirka to kai in ka bautata wa Allah sai ka guji shirka sai a samu bambanci tsakanin ka da mushrikai kai ka zama muwahhidi sai zama mushrikai an samu bambanci ko ba samu ba wato qima salat ka tsayar da sallah المكتوبة فرلا وتؤدي الزكاة كبعد زكاة دوكيرك المفروضة وتأك فرلتامك وتصوم رمضان سألنك أزمي وتر رمضان قال سيمة تميت يا رسول الله يا مزع الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان منين الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه abinda ake nufi da ihsani shine ka bautata wa Allah tankan kana kallon Allah madaukin sarki yana kallon ka kana kallo gashi Allah na kallon ka yaya za ka yi sallah za a yi sakaci a ciki za a yi wasanni za a yi kaza to in ka kaddara cewa gashi Allah yana gashi ba ma kaddara ba kana kallo da idanunka cewa gashi Allah yana kallon ka sai ka tashi za ka yi sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha har ko ma tukun wace irin alwala za a yi a gurguje za a yi sai a yi alwala a cikin nutsuwa, a cika alwala baki daya sa'annan in an zo Allah ne ke kallo na gashi ina kallon Allah yana kallo na zai sallar azhar ko la'asar ko magaruba, ko isha za ni in gana da gwamna ko sarkin garinku ko shugaban kasar ku wace irin iyaya za a yi kaje ka bude akwatin rigar da za a aka tara za a kawo sai an koya a daga sai an koya a kwan yanzu za ka sa riga ka je ka gana da Allah Allah na yana gaba ga kai kana kallo kana gaba ga zatin Allah madaukin sarki za ku gana kai da Allah madaukin sarki wace irin riga za ka sa wace irin wace irin shiga za ki yi ko za ka yi ma'anar ihsani kenan ko ko za ka tsallake ka tsallake sai ka ɗauko eh, rigunan waɗanda za a kai wanki mai wanki bai zo ya dauka ba sai ka ce da na dauko na sa shi kenan na yi sallah ya wace irin riga za a sa wannan lokacin kada abin da za ka kaddara kenan sabon kai rashin ganin rashin ganin Allah da baka yi ba hana cewa Allah yana ganin ka ba ya zama cikin imaninka ka tabbatar da cewa ko da yake kai baka ganin Allah Allah yana kallon ka ga bawa na na bashi arziki hulan naira kaza rigan naira kaza ni na bashi arziki ganin dama na ba tilasta ne ba ba karfi ba kuma komai ba na bashi gashi zai gana da ni mu gani zai zo a gana zai zo ya gana da shugaban kasa zai zai gana da sarkin garin su da gwamna yaya zai yi Allah yana kallon ka za ka gana da waɗannan to gashi ya zo makura kenan karshen ganawa kenan za a yi kololuwa kenan na ganawa a cikin darajar ganawa yaya Allah yana kallon ka za ka yi sai ka je ka ɗauko mai ha sai ka sai sai ka dauko ne riga mai kyau tsaftatacciya wacce ta fi mai kyau sa'annan ka zo Allahu akbar ai an fara protocol kenan za a ga gwamna za a ga sarki an ba da dama an zo an ce shikenan ka shiga an buɗa ma ko kofa kana shiga kana sallama Allahu akbar ka fara gana da ubangiji kenan Allah ba zai sai in kai ka gama aikin da kake ka juya kana gana da ubangiji kenan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kana fara alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce wa bawana ya yabe ni ya gode min yayi kaza ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin ka kai kururuwa cikin cikin yabo da godiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم sai Allah ce wali abdi ma sa'ala kuna gana da ubangiji kenan kullum haka ke in ka sani ko baka sani ba yi a gurguje a cikin kiwiya a cikin bacci a cikin eh, tsumma mai datti a cikin riga mai kyau abinda kuke kenan kana gamawa da tsarki mai kyau da alwala mai kyau da sallah mai kyau sai ka ga mala'iku sun ɗauki sallah an hau da ita sama in an yi ta cikakkiyar sallah da nutsuwa da komai to ta zama maka albarka ke in kuma an yi ta kaman yadda ake yin abu na kyakkyuya ba san san darajarsa ba mala'iku sai su dunkule kamar yadda za a dunkule tsohuwar tsumma a jefo maka fuskarka sallah ta ce dayya'aka Allahu kama ni. Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni sallah أن تعبد الله كأنك تراه فإنك سبب سوى تبس كي إلا تراه إن كي باكا غنن الله فإنه بكل تأكيد يراك عينا كلمك قال سيدي يا رسول الله يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة يوشني ساعة ما معنى متى متى تقوم الساعة أليس كذلك ما معنى الساعة إلى معنى الساعة ها القيامة الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة المعرفة أعيدت نكرة فاقتضى التغاير الساعة ما منين الساعة abin da ake nufi da sa'a shine sanin lokaci sanin lokaci yana fara da mai sakar awa yini sati wata shekara zamani zamani saka sittin nawa ninki sittin nawa awa goma sha biyu ne yini daya yini bakwai sati sati hudu wata goma sha biyu shekara ɗari zamani to abin da ya sama da haka kuma fa zamani ba haushe haka ke fada eh? لاحظ مالي لغا عندي كي بارا واجن تساعة يقوم تقوم الساعة وتساعة أكي نفي ساعة أعطى آه آه. كوكو تاجن القرآن تاجن القيامة قيامة إذا لا تتاشي لكن تقول لا أتاشيتني تقول يا ساعة في تقوم الساعة إيه؟ آه إتو لا تتاشي كان تقول لا أتاشيتني to ya aka danganta tashin a gare ta taqumu sa'a mata ta taqumu sa'a yaushe kiyama za ta tashi eh umarni za a bata da suka ce kamar abubuwan da kake ajiyewa ka yi saita shi karfe hudu ya tashe ka za ka yi na filfilar ka yi saita shi ka gama lokaci na kai sai ya jira ka ce mishi lokaci na kai shi kenan hmm. kamar ba mamamai da ake zuwa a yi saita ɗinsu da lokacin ya kai sai kuma an ba su umarni sai aka su tashi lokacin na kai sai mai ish kamar kamar tashin alkiyama ai sai kin dinta lokaci na kai za ta tashi قال يا رسول الله اتي يا من الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة يوشني تاشن القيامة wannan bahaushe in aka ga shekara ɗari sai ce zamani abin da ya sama da haka duk zamani ne sunan shi amma cikin larabci su ce lahza daqiqa sa'a yau usbu shahar sana zaman dahar mun gane ko a zaman shine shekara ɗari shine ƙarni ƙarnan kenan balautun nasa ƙarnan ba'da ƙarni ولم أر غير قتال وقال وذقت مرارة الأشياء طرا فما شيء أمر من السؤال in haka shekara ɗari sai a ce mishi karni zamani to abin da ya sama da haka sai a ce addahar alaika ta zalik to ba haushe shi sai ce zamani kuma zamani mun gane ko zai ce mata sa'a yaushe za a tashi alkiyama ko yaushe alkiyama za ta tashi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili mal mas'ulu anha على من المسؤول أنا أولا لا بد من السائل لا بد من المسؤول لا بد من الشيء الذي يسأل عنه السائل هو الذي يسأل سواء قلنا جبريل أو رجل المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه هي القيامة لا بد من هذه الأركان السائل والمسؤول والشيء الذي يسأل عنه فقال ما المسؤول عنها أي الطرف الثاني ما المسؤول عنها المسؤول واحد عنها اثنين أعلم من السائل هذه الأركان اجتمعت rukunan tambaya kenan da wanda zai tambaya da wanda za a tambaya da abin ake son a sani ɗin su ne rukunan guda rukunan tambaya kenan yace mal mas'ulu an kawo rukuni ɗaya kenan anha alkinaya tarji'u ila maza abin da ake tambaya kenan a'lama ولكن سيدتي وادي سأحدثك عن أشراتها زنباك لا لابار على مؤمن تاشد الكيام إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراتها سبق أن شرحنا هذه الكلمة أليس كذلك؟ فأغنى عن الإعادة وهل يحتاج إلى إلى إعادة مرة أخرى؟ لا وإذا كانت العراة الحفاة ru'usan nasi yace in ka ga waɗanda suke ba su da tufa da waɗanda suke tafiya ba takalmi da ma'ana talakawa kenan talakawa mutanen ƙauye waɗanda ba su cikin wadata ba su da birnanci in ka ga sun waye gari su ne ru'usan nasi su ne shugabanni su ne shugaban kasa su ne mataimakin shugaban kasa su ne ministoci su ne gwamnoni su ne kwamishinoni su ne kaza kaza kaza in suka waye gari su ne shugabannin mutane fazaka min ashratiha wannan yana nuna cewa alamomin tashin alkiyama kenan kamar lokacin da kai setin lokacin ka abubuwan ka karfe hudu ya ta da kai kai kaza lokaci na kai to in ka ga waɗannan abubuwa sun faru to shikenan abubuwan ma na hannun na tafiya ya kusa karfe hudu kenan yana kai karfe hudu alkiyama za ta tashi in ka ga waɗannan al'amura sun faru suna cikin alamomin kusan tashin alkiyama wa idza tatawala ri'a'ul bahmi al bahmi wal buhum in ka ga makiyaya waɗanda suke mutanen ƙauye ne ko kiwo suke ko manoma ko menene da menene sun waye gari suna alfahari wannan gina bene uku wannan bene hudu wannan ce italiya za a kawo kayan da za saka gidan wannan sa mobil wannan kaza suna gine-gine ana alfahari alhaqum takasu hatta zurtum al fil bunyani fa zaka min ashratiha yace wannan yana cikin alamomin tashin alkiyama da kaga daga zaran kaga cewa an waye gari haka din ya faru to maza maza maza ka nemi sallayarka ka nemi kaza kaza dinka al'amuran ka duk kai ka budget kai lissafi ka gani da kai da iyalanka duk baki ɗaya rayuwarka haka mutu miliyan nawa ne zai ishe ka miliyan uku miliyan biyar zai ishe ka wallahi tallahi akwai wanda rayuwarka haka zama rayuwarka wallahi miliyan biyar zai ishe ka to in ya zama miliyan biyar za ta ishe ka rayuwa haka ba duniya duk sa'an da ka nemi miliyan shida miliyan da ɗin nan zai zama wahal farko dai ba naka bane baka bukatar shi ka yi wahala ka neme shi baka da bukatar shi ba hana ka nemi da yawa ba ka'ida na musulunci shine ka nemi fiye da abin da kake bukata amma kada ka sarrafa fiye da abin da kake bukata ka'ida abin da ake nema wajen musulmi ka nemi fiye da abin da kake bukata amma kada ka sarrafa fiye da abin da kake bukata sai ka sarrafa gwargwadon abin da kake bukata shawara sai na kace ka ba wannan zakka ka ba wannan sadaka ka taimaka ma wannan ka gina masallaci haka rayuwa take tafiya wannan da ka nema sama da haka ba ka ce shi ba za ka bukace shi ba ba za ka fitar da zakka ba ba za ka yi alheri ba ko shiga tako saka kenan da wa da ubangiji sa'an bayan kai wahala ka neme shi kana fama ina za ka aje shi yaya za a yi kar a zo a kwace kar a zo a raba ka da shi kar a zo saboda sanadiyar shi a raba ka da ranka sa'annan mataki na uku kana faman yaya za ka shi wannan abin da baka bukata ya da bunkasa me amfanin ya ta bunkasa baka bukatar shi ba za ka baiwa Allah ba ba za ka baiwa addinin ka ba ba za ka baiwa kasar ka ba sai dai faman tarawa kake yi ka dora ma kanka nauyi wahala sa'annan kuma aka waye gari ranar lahira sai ai ma hisabin shi misali duk rayuwarka da kai da iyalanka da menene miliyan biyar za su ko miliyan goma ka sai gida miliyan ɗaya ko miliyan biyu ka sai kasar da za ku sa shekara kai da iyalanka duk dubu nawa ka sai abinci da menene kakan abinci ne ko tsadan abinci ne dubu nawa a sai su a ajiye sauran abin da ya saura miliyan ɗaya saura miliyan biyu saura kana sarrafawa kuɗi na shigowa saboda kada waye gari ka sai ka gama rayuwarka kakkaf ba ka da laifi da yawa amma in ka ce miliyan goma da zai ishe ka ɗin nan a'a sai ka ne miliyan ashirin to fa sai ka shiga tako saka da banki sai ka je ka nemi bashi sai ka ci riba sai ka kauce hanyar Allah sai ka je ka yi tsafi sai ka je wajen malamin tsubbu ya ce shi zai baka sa'a ka je ka nemi rance in ka je ka nemi rance yana rubuce a cikin lissafin ka amma kada shi za ku raba ba kai mishi ka ce addu'a a share sunan a daura bakin manaja a daura mai da mai duk manajojin bankin Najeriya an daura bakin su a ta yanzu ya kunce bakin su duk bakin sai kowa ya wayi gari cikin rana gashi nan kowa a cikin tsararrai wani mai wani irin ne menene kake nufi da imanin ka kace mutum ya baka rance ya baka kuma kace wai aje a sihirce shi dan kar ya karba ainihin zalunci eh. ainihin zalunci to kuma ka shiga cikin riba kenan bashin da ka karba ko raba da kai da malamin ka ka je ka kashe masa kuɗi ka gina masa gida ka ce masa abin ka yi masa komai kai ma ka je ka biya bukatar kuɗin babu shi bashin na kanka kuma kullum interest na yana yana juyawa kullum ana bin ka bashi kullum ana bin ka bashi har a zo a waye gari da bashin da ka karba da riban da zaka biya sai daidai har a zo a gari riban da zaka biya ya fi haka to daga nan ka shiga hawan jini kenan da ciwon zuciya da diabetes kai da jin dadin duniya har abada duk sa'an da ka kwanta ba za ka iya yin bacci ba duk sa'an da ka waye gari komai ba ya ma daɗi abincin a kawo a ajima ma ba zai ci ba tare da cewa me yasa abincin talaka ya fi na kowa daɗi abincin talaka na abincin mai kudi wanne ne ma fi daɗi tukunna a a tattauto abincin talaka da abincin mai kudi wanne ne fi daɗi eh? abubuwa guda biyar la ya'lamuhunna illa illallah <laughs> abinci tana gada abinci mai kudi wani gada bi a ce ne mace ta ai baya na haƙƙi na sai ya je wajen kaza ka kishiyarsa ke za ba na ce kyaga abinci yana da daɗi ne ana jin yawan shi duk sa'an da mutum ya koshi aka ce ci abinci ala dole duk daɗin abinci fa ba zai daɗi yasa darajar ki wajen mijinki yadda da yake bukatar ki in ba shi da bukatan ki ka tilasta safa ki zama kin kaskantar da kanki to amma abin da zai sa ki fahimci haka da abincin talaka da abincin mai kuɗi wanne ne yafi daɗi talaka abincin shi mai zai za a tuka tore a sa magi a sa da dawa sa menene amma da ya zabda yake akan yunwa ake cin abinci sai an ci har sadi akan yunwa ake cin abincin ana bukatan abinci sai a ci har ai mai mai kuɗi kuwa ya je nan an shi lemu ya sha ya je nan ya sha shayi ya je nan ya yi kaza kaza kaza ya dawo yana zama ga abinci duk an jera su kan tebur duk abin da kake so gashi aka bugo waya kashirancin ka yayi kaza an cin an cinya ma kuɗi kaza dala ta fadi kaza da wannan abincin yana kallon su zai kyale su yasa duk abin da ke ciki yasa daya biyu na uku da kirki ke sai ga zama ba daɗi sai tashi saboda me ba a kan yunwa aka zo kan abincin ba kuma ba cikin kwanciyar hankali aka zo za a ci abincin mun fahimta to abincin talaka da rabe kudi wanne ne fi daɗi abincin talaka ya fi daɗi saboda ne ana cin shi a kan me sai ba in kai azumi lokacin shan ruwa duk abin da ke gaban ka daɗi ne da shi in kai azumi lokacin shan ruwa ya zo duk abincin duk abin da ke gaban ka daɗi ne da shi duk abin da ka sa sai ka kai har karshe akwai sukari ciki ba sukari ciki sai ka koshi cikin ka cika sa ashe ma ba sukari ko sukari mai gida ko mai da mai mai ana kaji tun farko ka zo a kan yunwa duk sa'an da aka bukaci abu a kan yunwar sa ya fi daraja yasa lokacin da ya ga suna abin su sha musu ido wata rana Allah zai cire shi ya dawo ban da baya bukatar kuwa kuma sai kike to wannan kike da daraja amma kike dan kishi dan zabirbi yace baya da sha'awar ki baya da bukatar kice sai dole kin kaskantar da kai an fahimta kafin an fahimta sai ta shi kenan Allah ya fi hamsin a cikin abubuwa guda biyar la ya'lamuhunna illa Allah ba wanda ya san su sai Allah madaukakin sarki ثم تلا صلى الله عليه وسلم سألنا سي المزا الله صلى الله عليه وسلم كرت آية إن الله عنده علم الساعة سنن تاشن القيامة با وندي سني سي الله مدوكين سركي wa yunazzilu al-ghaytha na biyu kenan wa ya'lamu ma fil kuma ya san abin ke cikin mahaifa to a wannan matsala ta kusa sai wannan mas'ala da ta karbu amma yanzu tunda aikin likitanci ya ya ci gaba yayi nesa yayi zarfi akan iya aunawa akan iya hararowa akan iya hango abin da ke cikin mahaifa din namiji ne ko mace ne ba haka bane ya ba da wannan wa alamu ma fil arham ma fil arham ina mana ma fil arham Eh? abin da ke cikin mahaifa na ina ina in ba hujjaji abin da ke cikin mahaifa ya kunshi me eh dan da ke cikin mahaifa aha ah, namiji ne ko mace ne likitanci ya kai ya fahimci haka yanzu arzikinsa tsawon ransa دو گونے گوگا جی رہے نے میں دے کزا میں بے بے دے دے با دے زمان شو زمان کزا کولے دے زمان با دے زمان کولے کولے دے زمان با نا فی الارحام إيه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا kowa bai san me zai kai me za ka yi gobe ba sai dai kana lissafi ne in Allah ya da gobe za mu yi kaza za mu je kaza in Allah ya da za ku je in kuma Allah bai da fa ba za a yi to wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kowa bai san inda zai mutu ba an haife ka Kano ka an haife ka na cikin Najeriya a Kano ka rayu baki ɗaya shekarun ka rayuwa ka duk sai sai aka yi tuntul azal ba Kano za ka mutu ba sai ka tashi za ka aikin haji za ka aikin umra za ka kasuwanci za ka yin kaza za ka yin kaza za ka yin kaza shikenan wannan abin da ka tashi dan shi ka tafi din a'a ba shi ya kira ka ba ajalin ka ne ya kira ka dole sai ka je to amma lalle sai an samu sababi ko umra ko haji ko kasuwanci za ka ɗaura aure za ka raɗe suna za ka ziyara kaza za ka wasu buga bol za ka kai barna za ka yi kaza duk baki ɗaya ajali ke na ya kira sai sa ka ce walillahi yasjudu طوعا أو كرها وظلالهم بالغدو والآصال ka ce ai kai baka bi ko ka bi Allah kana so ko ka bi Allah kana so ko baka so dole ne wannan to wannan din da kake ala dole Allah ba zai baka lada akai ba a wanda kake akan zaɓin kanka shi ne za baka lada an ce kai kaza kai an ce kar kai kaza kar kai ba ya nuna cewa dan ka kafirce shi kenan baka bin dokokin Allah ba sarki a'a dole akwai abubuwan da suka zama dole ka bi hmm. misali kullum za a je abuja a dawo ko za a je abuja a dawo wannan ya je abuja za shi ya fadi ya mutu wannan zai dawo ya fadi ya mutu ya sa an daina zuwa abuja ya sa an daina shiga mota dole bukatar ka za ta sa ka je dole kana tunani ko za ka je lafiya ka dawo lafiya ko a an jima ana zuwa lagos a dawo ko wani za su lagos ya hatsari ya mutu wani zai dawo ya hatsari ya mutu ya hana zuwa lagos ya hana hawa mota kowa ya san ana hawa jirgi ya je hatsari duk abin da ke ciki ya mutu kuma kana kallo kana kallon ga kan jidda kuma kana hararan Kano kuma baka isa ka zo dawo Kano ba sai da jirgin sama kuma ala dole ba ka da kafa za ka zo dole sai ka shiga jirgin sama kuma kowa ya san jirgin sama yana tashi yana barin kasa hatsari ke sakan ɗaya sai abin da ke ciki duk kuma dole sai ka hau ko an taba cewa saboda hatsari da ke cikin jirgin sama an daina hawa dole bukata kaza dole sai za ka sa ka hau ba kullum ana zuwa Abuja dawo ba me yake sa kaje dole bukatar ka ta sa kaje amma ka san ana zuwa wani za shi ya mutu wani za ya mutu wani sai ya dawo lafiya hmm. ba haka bane to kiyama ka ce kai ba za ka je ba kuma bukatar ka tana can dole a je eh? kuma dole a dawo ba haka bane a kiyama a ce shi kenan kai bukatun ka duk kana gida ba za ka fita ba balle ka mutu za ka ci za ka sha za ka yi dinki za ka yi duk abin da kake so a cikin gida zai yi dole ka bi ka'ido dole ka bi as-sunan al wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir qala yace thumma adbara ar-rajul sai wannan mutumin ya kama hanya ya tafi ya bada baya وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما الله صلى الله عليه وسلم يجي ردوا علي الرجل ردوا علي الرجل فكانت عين الأولى في هذا المكان فأخذوا ليردوه يسكا جيسو نيموشي سكاو فلم يروا شيئا بس بقوا با وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زع الله صلى الله عليه وسلم يتي هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدا هذا جبريل أين خبر المبتدا جبريل جاءكم جاء في الماضي جاء في الماضي مبني على الفتح فاعله ضمير يرجع إلى جبريل هو ليعلم الناس دن يستند متاني اللام لام التعليم لماذا جاء ليعلم الناس دينهم دن يستند متاني الدين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها أو أن الرواية سيأكد إذا ولدت الأمة, الأمة بعلها البعل المراد بالبعل هنا المالك الرب المالك يعني السراري قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي سلوني سلوني كتنبيا دون ولا كده تنبيا تنبيا فهابوه أن يسألوه sai suka ji kwarjini su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an hana su tambaya to an hana su tambayi manzon Allah me yasa manzon Allah ce ku tambaye ni sai aka ce abinda aka hana su tambayar da ba da ba lalle bane amma abinda ake bukata za su iya tambaya babu laifi mun gane ko faja'a rajulun sai wani mutum ya zo fajalasa inda rukbatayhi sai ya zauna wajen gwiwoyinsa guda biyu masu daraja faƙala sai ce ya rasulallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mal islamu qala la tushriku billahi shay'a wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadana qala sadaqta قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه da haduwar kai imani da haduwa da Allah cewa za ka hadu da Allah madaukin sarki lallai kowa dukkan mu baki daya kowa namiji ko mace ka mutu kana karami ko mace kowa za ka wayi gari ranar lafiya ka hadu da Allah madaukin sarki Allah ya tambaye ka an baka lafiya an baka mulki an baka dukiya an baka kuɗi ka rayu shekara kaza shekara kaza ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa ko me kai ka aiwatar da shari'a ta ka kula da ka kula da addini na ka'ida da na aji a cikin bayina allazina salata wa في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله يا أكي يا أكي gwamna hmm. ko من ba gwamna. ya kai shugaban kasa ya kai sarki ya kai dan kasuwa ya kai malamin makaranta ko na sauro ko na zaure ko na university ya aka yi an baka lafiya kuma na ce wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni illa da tasa na halicce ka danka bauta kamin na baka mulki kawai gari garin ku kai ne su ko ko kai ne mataimakin shugaban su ko ka zama minista ko kai ne gwamna a state da kake duk dukiyar state din na karkashin ka me aka yi eh. yaya addini na zama a wajenka yaya shari'a ta yaya littafi na ya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya aka yi da addinin a lokacin zamanin ka sarki ya aka yi hmm. manyan yan kasuwa ya aka yi da addini na shari'ar Allah ya aka yi manyan malamai ya aka yi eh. kowa sai an tambaye shi ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي balarabe ke ne ce da a ce wa'annan abubuwa duk da muke na ce in mutum ya mutu shi kenan ya gama to da mutum ta gaba mutu kowa ya je kaje kai bushashan ka kai abin da gana ma ba haka har na suke ba ya je abin da ya gana ma in ya ji ba dadi ya je kashe kashi. shi kenan ya mutu ya ya huta arnin ya ga mutum ya mutu ba ya kwanta an ji an binne shi ba ce ya wanda ya mutu ya huta kenan shi yasa ya gaji da rayuwa sai ya ya kashi ko ya kashe kansa ko ya sha fauzin ya mutu mai rayuwa tana da tashin hankali ba ta da daɗi yana son ya huta ba ya je ya mutu ya mutu shikenan ya huta yace walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu indaha an kulli shay'in an kulli shay'in idan can an mutu shi shikenan ana mutuwa ta zama hutu amma abin da ke ciki shine in aka mutu za a tashi duk wanda ya mutu sannan kuma za a tsayar da shi a tambaye shi duk abin da ya aiwatar saboda mala'iku na tare da kai tun daga ran da ka balaga har da ka mutu biyu da safe biyu da yamma wa'annan na kallon kaza wa'annan na kallon kaza wa'annan na rubuta kaza wa'annan na rubuta kaza wa'annan na kare kana bacci kar share ko ko ka ko wani abu zai shiga ma hanci ko a suna duk suna kare ka kaje ka Allah ya saukar ma abinci da lafiya da komai kai abin da gana ma sa'an nan randa kawai gari ka zama shugaban kasa ko gwamna ka ce kai baka ji ba ganin shari'ar Allah kai baka isa ba baka ga dama kai aiki da shi ba baka ga dama kai wallahi tallahi kanka kake cuta hmm. za a waye gari ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني ليت للتمني ورسله لمن ظننسا وتؤمن بالبعث كما daga gaskiya tashin alkiyama wa bilkadari bil qadari kullihi ka yadda kai imani da abinda Allah kadara mai daɗi da mara dadi قال صدقت قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه هناك قال أن تعبد الله كأنك تراه هناك قال, هناك قال أن تخشى الله كأنك تراه والمعنى واحد العبادة والخشية الخوف من الله هي العبادة عبادة الله من عبد الله فقد خشي الله أليس كذلك؟ فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة yaushe kiyama za ta tashi shin kiyama za ta tashi da kanta ne ko za a tashe ta ne aka ce za a tashe ta ne to me yasa aka aka danganta tashin gaggare ta ita aka ce ta kuma sa'a suka ce yadda ka san zaka kiyaye abubuwan ka kai mai saiti yadda ka san zaka yi kaza automatic kai mai saiti lokaci kaza na kai abinda ake so da lokacin ya kai ba sai ba sai ka bada sabon izini ba sai ka a lokacin na kai da kanshi zai abinda ka aka ce kamar tashin alkiyama an fix ɗinta ne an gama ai komai an gama an sa mata lokacin da za ta yi ai lokaci na kai sai ta tashi ma'ana wannan ke naya ce na cewa tabbas lalle kiyama za ta tashi قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراكها زنباك لابار ألام من تاشن القيامة إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراكها وإذا رأيت الحفاة al'urata as-summa al-bukma summa al abin da ake nufi da makaho ko kurma ko bebe shine waɗannan gabobi da Allah ya baka ni'ima kyauta Allah ya baka kai amfani da su sai ka yin amfani da su ba su yi ma amfani ba sai aka ce kamar baka da su duk jinka an baka ji abin da zai amfani ba yadda ka san kurma haka duk iya maganarka da kwarewarka da dogon maganarka da iya in ba abin alheri ka fada ba kaman babu ne shi yasa aka ce in ka ga waɗanda ba sa amfani da shari'ar Allah ba sa amfani da addinin Allah addinin Allah bai damu bai dame su ba shi gaban su mulukan arzi su suka waye gari suka zama shugabanni sarakuna masu mulki suke mallakan duniya فذاك من أشراطها وأن في ألام من تاشي القيامة وإذا رأيت رعاء البهن يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام